Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A jamhuriyar Nijar masu sarrafa kayan noma da kiyo sun gudanar da taro domin tsayar da shawarwarin da za su gabatar a taron hukumar cimaka na birnin Roma a taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanarwa a kowane watan Satumba a birnin New York na ƙasar Amurka. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Mayamai Sulamu Barma ya tattauna da wata ma'aikaciya ƙungiyar Agric Office wadda ta fara gabatar da kanta kamar haka. Sana Zainab Hamani ina aiki ƙarƙashin ƙungiyar AgriFocus. AgriFocus kuma ita ce ƙungiya wadda ke aiki da manoma da makiyaya tana taimaka musu waɗanda ke sarrafa abinci na noma da kiwo don su samu su bunƙasar da aiki da suke yi kuma hallau su kokarta su samar ma eh, 'yan nijar abinci mai inganci da za su ci kuma da bai da lahani kawai ga kasu baje koli da muke yi yau ma'anarta kamar nan zuwa nan da wata uku cikin watan da ake cema watan Septamba akwai wani taro da za a yi ta majalisar ɗinkin duniya da za a yi to cikin wannan fanni kowace ƙasa ya kamata ta yi wannan irin taro taro ne na muhawara da za a yi a yi zanta a ga wani irin matsaloli manoma da makiya suke fuskanta ta fannin noma ta fannin kuma aje abinci ma'ajiya ta fannin sarrafa abinci ta fannin sai da sayarwa wani matsaloli ne suke fuskanta matsaloli ne suke fuskanta kuma kaka za a yi a samu a samu musu mahurta to cikin wannan fannin ne za a tattauna bayan wannan kaso baje koli ta kwana uku ana tattauna kwana biyu cikin tattauna wannan yadda ni ce za a hudo da wannan matsalolin da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samu abin kasa arzikin noma da kiwo kenan an aka yi wannan aiki sakamakon aiki na shi za a kaiwa cikin wannan wannan taro na majalisar dinkin duniya don a samu a samu mahita dangane da matsalolin nan kuma da hanyoyin da aka zana aka ce su ya kamata a bi a samu mahuta kenan an aka samu wannan mahuta a takaice kamar kasa kamar tamu ta Nijar da ake a kwatance wajen mutane a 80 bisa kan 100 suna aikin noma bai kamata a ce cikin aikin umma nan ba mu iya ci da kanmu ya kamata a ce wannan taro ya samu mana mahuta mun samu mun zo mun yi aiki da wannan mahuta kuma manomanmu da makiyayanmu hallo masu aiki cikin wannan e, fanni cikin wannan tsarka mai daraja kamar daga noma har zuwa sai da sai da haga wanda ke cin abincin an samu musu mahuta sai mu ci da kanmu hallo har ma mu ci da wasu kasashe abincin mu yayi suna kuma ya ta cikin kasashen da waje to madam um, waɗanne irin matsaloli ne ke damun fannin noma da kiwo a nan jamhuriyar Nijar? To, matsalolin wasu na da dama. suna da dama a takaice mun san yanzu cikin zamanin wani na sauyin na yanayi mun san da akwai matsaloli da dama akwai ruwa da ke zowa ya cinye gonaki kenan manoma ba su da abinci kenan a matsalar karamcin abinci har ila yau kuma gonakin mahallau ba kowanne ke iya ba da albarka abinci yau kasashe sun gaji ya kamata hallau su ma a samu abin kasar da su hallau fannin kiwo dabbobi suna nan suna son abinci suna son tattali ya kamata hanyoyi na aduwa su hallo kuma akwai kayan noma kayan aiki wasu eh, mashin tahuna da sauransu dai masu iya taimaka musu su samu su bunƙasar da aikinsu dai kamata a basu yau duniya ta ci gaba akwai abubuwa da dama da aka sarrafa ta fannin da masana suka hoto da su da ya kamata a yi aiki da su a ba manoma su a ba masu sarrafa abinci don su samu su aiki da su su ci gaba da su kuma hal ila yau mun san ta fannin kasuwa mun san hanyoyi ba su da ba su da kyau mun san in ka ɗauki abincin ka za ka kai shi wata kasa ko cikin wata jiha kai ka bi kwana uku ka sha wahala in abinci mai bacewa ne kamar na noman rani kaga sai ya bace ya lalace maimakon a ci riba sai a bi asara to yana ya kamata duk hanyoyin nan a bi su a samu mahuta a ka musu wa'annan sababbin abubuwa da aka bunkaso da su don su ma su yi aiki da su su unhana su unhwani ƙasar su don arzikin kasar mu ya ci gaba wato dai anan kina nufin ya kamata a ce kasashe. irin su nijar sun mai da al'amura na noman gargajiya share daya sun rungumi kayan aiki irin na zamani a takaice ba a ce a bar na gargajiya ba a ce a barin shi sam-sam amma an san karhin ba ɗaya bane tun da yau in kana aiki da kayan aikin gargajiya kana samu iyakacin amfani da zaka samu amma ba zai yi yawa bisa ga kan in ka yi aiki da na zamani na da aiki ba a ce a bar su sansan bai yiwa bai yiwa a bar su tun da hal in wani yana da eh, halin samun shi wani bai da kuma hal ila yau inda za a aiki da su ba ko ina za a iya aiki da su ba wani inda ake iya aiki da su kin shine nike nihi a kama kama ayi yanda ake sha fanni biyu akwai na gargajiyan da ake yi hallau sabon a wannan sanayi da aka hoto da ita ta fannin eh, noma da kiwo su ma a ba su hallau shi su jaraba su yi da shi kenan in ba haka na ba ai aka ce a hannu biyu ke wanke juna kenan aka hada sanayyar biyu sai a ci gaba hai abin kas hal ila abincin da aka sarrafa an sa ana samun matsaloli da dama yau in aka sarrafa abinci ya kamata ka samu kwalin da zaka sa shi dan ya shima kasa mu ba a yi shi masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin Zainabu Hamani kuma wakilin mu a Yamai Sulamu Barma sai jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu noma ya